This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau talata hudu ga watan Maris. A babin rahotanni za a ji cewa yayin da ake ta bayyana mabambantan ra'ayoyi kan rufe makarantu a wasu jihohin arewacin Najeriya saboda azumi, hukumomi sun fara yin bayani. to ba su wannan dama da su yi azumin su cikin kwanciyar hankali domin da wuya a ce yaro ya iya yin karatu da zai fahimta idan har ba natsuwa musamman a jihohinmu da ke arewa maso gabas da ake fuskantar yanayi na zafi in an hada da wasu jihohi To a uh, kan wannan batu za a kira a bayyana ra'ayi yau kamar yadda aka sani dai lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kamar kowane daren ranar talata yau ma muna tafa da shirin allah ɗaya gari bamban wanda ramatu garba ke gabatarwa inda shirin yau zai dubi yadda ake azumi a turai amma yanzu a gyara zama a sha labaran duniya to jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Yau talata shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi wa Amurka ta yin sasanci yana mai cewa ƙasarsa a shirye take ta shiga tattaunawa kawo ƙarshen yakin Rasha da ta kwashe shekaru uku kan Ukraine da wurwuri. Kuma za ta yi aiki ƙarƙashin jagorancin shugaban Amurka Donald Trump don cimma yarjejeniyar zaman lafiya. Zelensky ya ce ganawa da yi da Trump a fadar White House a ranar Juma'ar da ta gabata abin takaici ne. kuma a shirye yake rattaba hannu kan wata yarjejeniya da za ta baiwa amurka haƙƙi na dogon lokaci ga wasu ma'adanan ukraine da ake buƙata don kera kayayyakin fasahar amurka a cikin wata sanarwa da ya fitar akan shafin x shugaban na ukraine ya ce gana wasu da trump da mataimakinsa jerry vance ba ta tafi yadda ya kamata ba lokaci ya yi don gyara abubuwa muna son haɗin gwiwa don sadarwa a nan gaba ya zama mai amfani. Trump ya umarci Zelensky da ya bar fadar White House kuma yarjejeniyar ma'adan da ba a sanya wa hannu ba. Yau Talata kasashen Kanar da Mexico da kuma China sun faɗi cewa za su sanya harajin ramuwar gayya kan kayayyakin da ake shigowa da su Amurka bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wa wasu ƙarin haraji kan kayayyakin da suke fitarwa zuwa amurka amurka ta sanya sabbin harajin kashi 25 cikin 100 a ranar talata kan kayayyakin da take karba daga manyan abokan cinikinta guda biyu mexico da canada sannan ta ninka harajin kashi 10 cikin 100 na kayayyakin china da ke shigowa da su kasar zuwa kashi 20 cikin 100 trump da ya sanya sabon harajin ne akan mexico da canada kasashen da ke makwabtaka da ita ko da bayan sun ce sun dakila safarar haramtun kwayoyi da safarar miyagun kwayoyi cikin amurka kamar yadda trump ya bukata dukkanin manyan kasuwannin hannayen jari guda uku na amurka sun faɗi sosai bayan sanarwar trump a ranar litinin kuma su ya ragu da kusan kashi biyu cikin ɗari a farkon buɗe kasuwar yau talata labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban kasar masar abdul fatah el sisi ya faɗi yau talata cewa shugabannin kasashen larabawa da suke taro a birnin alkahira sun amince da matakin da masar ta ɗauka kan shirin shugaban amurka donald trump na sake gina gaza taron wanda masar ta kaɗu bakoncin ya haɗa da sarkin qatar da mataimakin shugaban haɗaɗɗen daular larabawa da kuma ministan harkokin wajen saudiya shirin na masar wanda ya zo ne a matsayin wato a matsayin madadin shirin shugaba trump na watan janairu na sake tsugunar da falastina a wajen gaza yayin da ake sake gina yankin ya bukaci mazauna gaza su ci gaba da kasancewa a cikin yankin a wasu wurare bakwai na musamman a gidaje na wucin gadi yayin da ake kwashe baraguzan gine-gine da daga ƙarshe akalla mutane hudu ne suka mutu wato suka samu raunuka sakamakon harbin bindiga bayan da 'yan sanda suka yi aron gama da masu zanga-zanga a sansanin 'yan gudun hijiran kakuma da ke kasar kenya arewacin kasar dubban 'yan gudun hijira a sansanin da ke karbar mutanen da ke gudun hijira daga rikicin rikici da fari a kasashen sudan ta kudu da habasha da birindi da kuma kongo sun yi zanga-zanga don nuna adawa da shirin raba abinci saboda karancin kudade hukumar samar da abinci ta duniya wfp da ke kula da rabon abinci a sansanin 'yan gudun hijirar ta ce a cikin watan disamban da ya gabata rabon kayan abincin ga sansanonin 'yan gudun hijiran ya kai kashe 40 cikin 100 na mafi karancin abinci saboda karancin samun kudaden tallafi da ake yi hukumar ta WAP ta yi gargaɗi tsawon shekaru cewa tana fuskantar giɓi a cikin gudunmawar gwamnatocin da ta dogara da su wajen samar da kudaden da suke bayarwa. To Sarfilu Hashim Gumal aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, yayin da 'yan Najeriya ke bayyana ra'ayoyinsu kan rufe makarantu da wasu jihohin arewacin Najeriya suka yi saboda azumi, hukumomin jihohin sun fara yin ƙarin haske kan musabbabin yin hakan. jihar bauchi na ɗaya daga cikin jihohin abdulluhan muhammad ka. eto wannan abu ne da gwamnati ta fara kuma ba bana aka fara shi ba kuma ba jihar bauchi ce ta fara shi ba kuma a gani na a matsayin uba da ke da 'ya'ya da ke karatu a firamare da sakandare ina ganin abu ne da aka yi wanda ya dace saboda lokacin azumi ne idan ka lura akasari yara da dama da ke sakandare suna azumi wasu ma da ke cikin firamare zaka ga sun kai shekarun azumi to ba su wannan dama da su yi azuminsu cikin kwanciyar hankali domin da wuya a ce yaro ya iya yin karatu da zai fahimta idan har ba natsuwa musamman a jihohinmu da ke arewa maso gabas da ake fuskantar yanayi na zafi in an hada da wasu jihohi to sai ka ga ko da ma wanda baya karatu ya galabaita balle wanda za a iya cewa yana karatu saboda azumi don haka ko babu rana rashin cin abinci abu ne da zai sa babu kuzari ga dan adam kuma in za ka yi karatu don ka fahimta ana buƙatar ka samu kwanciyar hankali don haka nake ganin wannan abu ne da aka yi wanda ya dace kenan akwai bangaren da yake su suna ganin kamar an takura musu ne musamman waɗanda yake ba mabiya addinin musulunci ba ne to me yake gani da za a ce akan wannan batu eto eh kasan a lokacin siyasa ba a hana mutum magana kuma a lokacin karkashin demokradiyya kowa yana da yanci in ya faɗi abu sai a saurare shi amma idan ka duba yawancin jihohi a najeriya wanda suke da yawan musulmai in yi misali da jihar bauchi ina ganin hatta yan uwanmu kiristoci da muke tare suna farin ciki don su ga an bamu wannan hutu a nan da ya jihar Bauchi domin bisa zaman lafiyan da muke yi da su zai yi wuya ma a jihar Bauchi sai an nuna maka wane ne Kirista ka sani misali ni inda na yi makarantar gaba da sakandare kwalejin da na yi shugabanmu Kirista ne shugaban ɗalibai wato na ajinmu mataimakin ajinmu kirista ne in ka duba kuma a nan jihar bauchi aka yi amma dukkanmu har muka kare wannan ajin babu wata hatsaniya ba wani batun ma waye ne shugaba ko kuma waye ne mataimaki to don haka a nan jihar bauchi don an yi irin wannan eh, ina da tabbacin cewa yan uwanmu kiristoci da muke tare da su farin ciki za su yi saboda an tausaya wa abokanansu wasu kanninsu ne wasu yayyunsu ne kuma a yanayin da na gani a ofisoshi zan iya cewa ba ma a makarantu ba kusan duka inda ma suna da hali ko kirista ne yake shugabanta a jihar bauchi na yi imani a irin zaman lafiya da muke tsakanin musulmai da kiristoci zai ba da wannan hutu ga yara don su yi azumi wasu ma za su taya iyayensu ne wajen aikace-aikace na wannan lokacin azumi da sauransu musamman mata da sauransu don haka ina tabbatar da duniya a nan jihar bauchi ga duk wanda aka je ya yi magana to ya aro maganar ce don siyasa amma in dai kirista ne dan jihar bauchi ko wanda ba musulmi ba dan jihar bauchi kowa yana farin ciki da wannan domin kusan uwa ɗaya uba ɗaya muke a wannan jihar. sai abu na aikin gafara alhaji usman shehu kenan kwamishinan yada labaran jihar bauchi ke bayani ma abdullahi muhammad a matakan da koko dalilan da ya sa gwamnatin jihar bauchi ta rufe makarantu saboda watan azumi a gaida abdulrahman muhammad da wannan rahoton to kamar yadda muka ce a kan wannan batu na rufe makarantu a lokacin azumi za a kira wayarmu a bayyana a yi yau kafin nan ga shirmu na gaba wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja da zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canje ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba madalla to jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bambam. Watan Ramadan wata ne mai matukar daraja ga musulmi a faɗin duniya. Lokaci ne na gudanar da azumi da yin ibada da neman rahamar Ubangiji. Amma ga musulmai da ke zaune a sassan turai, yin ibada da kiyaye dokokin addini a lokacin azumin na tattare da wasu kalubale na musamman ba duka ba suke son addini nan mutanen nasaru in sun ganka kai kana musulminci ko kuma ka samu an kaya da yake nufin na musulmi ne abin yana ba su tsoro kai kada kanka kana sanin ba su son haka wasu na kokawa da yanda za su iya daidaita aiki da azumi yayin da wasu ke fuskantar matsalar kauda ido kamar yadda addini ya tanadar. Addini yana so mutum ya zamo ya kama bakinsa ya kama idansa daga kallon haramun da makamantansu. In ka huto za ka ga wanda ta yi shiga mai kyau, in ka huto za ka ga wanda ba ta shiga mai kyau. In ka kauda idan ka kuma za ka zauna lafiya. In kuma ka tsaya kana kalle-kalle kai kai gano maganka. Bai kai arewa hali ba. Wani garin da ake kurba man gyaɗa. To a cikin shirin na wannan makon za a ji daga bakin wasu 'yan Nijar da ke zaune a Faransa da kuma wani likita da ya taɓa rayuwa a Turai da yankin Asiya da zai bayyana mana waɗannan matsalolin da kuma yadda za a iya shawo kansu. A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. sani ali adam mazaunin faransa ita ƙasar turai gaskiya alhamdulillah za mu ce saboda in allah ya kawo ka turai za ka ga yadda tsarin yake tahiya akwai bambanci akan kasashen mu ma wanda ake ganin kamar kasashe ne wanda muna da yawancin musulmi akwai irin aikin da in kana yi bayyawa ka samu tarawih kullum kuma akwai irin aikin da in kana yi za ka iya samun tarawih kullum misali da misali daban da wani aiki da nake zuwa an yi da daddare kaga ai zan iya samu in salar tarawih a koda yaushe ban da matsala ko guda akan salar tarawih ni sunana ali usaini mazaunin faransa to shi dai nan addini kana yin shi dai a yadda kake so cikin gidanka kawai akwai masallatayya da yake cikin masallatayya ma kiran sallar ma cikin masallatayya a kinshi ba yadda za a yi kashe shi a waje sai dai a waya ka kashi lokacin sallah ya yi ka masallaci cikin masallaci ka yi sallar ka kuma waccan sallah in ka dawo daga aiki sadafan da lokacin da kake aiki akwai mutane da suna kama aiki lokacin sallah kuma dole ne za su tafiya aiki kenan ba su samun damar sallah nan saboda sai da safe suke dawowa in sun da marici ka ce ɗaya daga cikin damuwarka akwai yadda ake kallon musulmai a faransa me ya fi cimatuwa kwarya dangane da hakan in mu samu kamar sauran ƙasasuwa kamar nasan ingila musulmi na can su suna rayuwarsu da yake tare da nasarun ma suke mai kowane yana da inci ya rayuwar shi to nan france ba shi bane ba a nan france matsalar ba ka iya bayyana kanka kai musulmi ne da ka dan gwada wani abu guda na addini shi kenan suwa abin ya ba su tsoro suwa su kwatanta kama ba su ji daɗin haka ba to kamar yadda watakila aka sani lokacin azumin watan ramadan lokaci ne da ake so duk wani musulmi mai hali ya taimaka marasa ƙarfi ta hanyar bayar da abinci ko sauran kayayyakin bukatu. To wannan ma ya kasance wani babban ƙalubale ga musulmai da dama da ke rayuwa a ƙasashen turai. mu sadaka mu gida muke tura ta mutanen gida wanda suke nijar sun fi mu bukata a munan kana azumin bai da wahala ma wa'anda mutane suna cikin kilimakin ma ba guda ba ne ba don kuma da haka nan kuma ga abubuwan masurufi da yi tsada duk wani taimako da za ka yi can gida za ka kuma yadda ake ce sadaka ka fara ta da gida ka yi ka yi ta waje. ga hajiya fa'iza bawa saboda yanayin wadata a kasashen turai yasa ta kafa kungiya da ke taimakawa marasa karfi da kuma masu bukata ta musamman da ke rayuwa a birnin kumasin Ghana. Muna taimaka ma masu ciwo, amma a masu ciwo kawai ba, marayu da waɗanda ba su da shi muna taimaka musu. Saboda mostly, special kamar gurgaye da masu makafai haka. kamin su su samu abinci ko wani taimako na yana da wuya so mostly muna taimaka musu purposely mu na sunan mun san adadin su wadanda ke zuwa muna ajiye samdai su zo su register in yaso ba wani kokuwa wurin a ba kowa abincin shi da kayan azumin shi sa kowane shekara muna yi. Allah ce azumi na sani shi da kansa zai saka masa to duk waɗannan azumi da ke nuna falala kana yin azumi ne domin ibada kuma wata ne mai falala da Allah yake yin kamar bonus na rahama da jin kansa yake yanta bayi daga wutarsa yake shigar da su cikin wasu kuma yake daga darajar su wanda dama su ba a wuta suke ba wani laifi da su yana daga darajar su a cikin azumi. Dr. Tahir Lawan Ma'az kenan na sashen nazarin harshen Larabci a jami'ar Bayero da ke kanan Najeriya. Ya shafa shekaru da dama a kasar Italiya kafin ya koma gida. A nan dai ya taɓo wasu daga cikin bambance-bambance da ke akwai a gudanar da ibada a Turai da kuma yankinmu na Afirka. Turai dole mutum lokacinsa da ba kasashe ne da suke da rinjayen musulmi ba don haka ba sa la'akari da hatta hutu ba ma na azumi ba na ranar sallah ma ba sa la'akari da shi galibi kuma mutanenmu na afirka da suke zaune a kasashen turai kamar yadda na gani a kasashen italiya azumin shekara uku akwai nauyin aiki duk mutumin da ya je kasashen nan turai ya je ne domin neman kuɗi domin ayyuka da aka sani ana yi a turai don haka za kuma ka ga lokacin azumin yana farawa ne daga wajen karfe hudu zuwa biyar na asuba kuma ba zai kare ba wani lokacin shekarun da na azumi na ga yakan kai har karfe tara saura kwata na dare kafin rana ta fada wasu lokutan ya danganta da canjin yanayi da shekara daga baya kuma kaga mun yi azumin wanda ake yin sallar karfe bakwai saura ma zuwa takwas kuma lokacin aiki kuma a turai yana fara tun da karfe takwas ne har zuwa karfe ainihin biyar na yamma ko karfe shida don haka kusan lokacin gabaki ɗaya da ake ana yin ayyuka ne kuma ayyuka ba irin namu na ƙasar ƙasashen afirka ba aiki ne da ake yin safa'awa don haka dole wanda ya sa ka aiki yana kula da yadda za ka yi masa aiki dole ka ba da ƙarfinka da energy naka ka yi wannan aiki yadda ya kamata. To dakta wani karin bayani za ka iya yi a game da batun kau da kai a daidai wannan lokacin da ake gudanar da wannan ibada ɗaya daga cikin shika-shikan addinin islama addini yana so mutum ya zamo ya kama bakinsa ya kama idansa daga kallon haramun da makamantansu to amma ƙasashe ne waɗanda suke shiga da bayyana tsiraici fiye da kima musamman yin bai ci sa'a ba ya zo a lokacin da ba lokacin sanyi ba wannan wani kalubale ne wanda mai azumi ke fuskanta kamar yana rasa rabin ainihin bangare na azumin shi saboda wannan tabarroji da yake faruwa a kasashen turai domin azumi kamar muka sani manzo Allah ya nuna mana ba wai mujarradin mutum ya daina cin abinci ya daina shan ruwa ba a sai ya rintsa sa ga kallon abin da bai halatta ba da makarantar su wanda shi kuma a kasashen turai ba zai yi ma karayu ba ga wannan ba da misali in ba lokacin sanyi ba ne in ka huto ka ga wanda ta yi shiga mai kyau in ka huto ka ga wanda bata yi shiga mai kyau kai ne za ka tuna ma kanka da cewa manzo Allah ya ce ka idanka in ka kau da idanka kuma za zaka zauna lafiya in kuma ka tsaya kana kalle kalle kai kai ganin maganga wanda da haka ne muka kawo ƙarshen shirin na Allah ɗaya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku Ramadan Mubarak, mu huta lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus. To a gaishe ki da tawagar ki yanzu kuma lokaci ya yi da zamu mu buɗe layin waya ku kira ku bayyana ra'ayi kan batun rufe makarantu a wasu jihohin arewacin Najeriya saboda azumi. Lambar da za a kira kamar yadda aka sani ita ce biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. To da alamar muna da wani akan layi a Kaduna. Wake kan layi? To sunana Ibrahim Adaran ga cikin Kaduna. To Malam Ibrahim. gaskiya dangane da rufe makarantu ni ba na goyon baya. saboda yaro karatu yana bukatan karatu muddin ka ja mai lokaci ba kai mai karatu ba to wanda kai mishi a baya ma za ka iya neman shi karata zan fi ba da goyon baya akan a rage kwanakan a kuma rage lokutan da ake yi maybe a ce za a yi karatu na kwana biyu a sati daya sannan kuma yin awa biyar ake a rage a ce a dawo shi awa uku ko awa hudu amma a ce kwana talatin tunda sai ma ya fi talatin za a ce sai bayan sallah za a dawo da karatu yana da kyau dai ga hukumomi su kara duba don kada a rasa karatun da aka yi ma yaro a baya. to mun gode uh, malam ibrahim daga kaduna kuma bari mu kada jigawa wake kan layi a jigawa uh, rabi saura ne kan layi to malam rabi uh, alhamdulillah kamar yadda magabata suka yi magana kai shi wanda ya sauka gaskiya ne saboda irin halin da ake shiga na yanzu da tattalin tattalin arziki ga iyayen yara din da sauransu da kuma ainihin ita kanta gwamnatin idan za za su dan sai tsari zuwa gwamnonin arewa su tsari sai da wannan babban ibada ce a yi lokacin da kwana talatin din nan ya zama da cewar yara gaskiya ba sa makaranta domin kuma kuɗin ne da ake ciyar da su a ji kuma wannan kuɗi a jefa a cikin a abubuwan da suke na cewa na azumi irin zai amfani iyayen yaran da su yaran kuma za su nutsu kuma a su ainihin yaran ma yin aza ainihin azumi a nan gida zai taimaka musu saurarar tafsirai domin su samu tarbiyya ta addinin musulunci da tausayawa na gaba da sauransu. To mun gode da ra'ayinka a daga jiga bari mu sake komawa Kaduna wake kan layi a Kaduna. Almusi garba barka da dare. Barka da warhaka. Suna na Alhaji Musa Gago mai rediyo da rikoda a kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa. To alhamdulillah mun bi wannan maudu'i na yau to amma ni abin da nake kallo gaskiya al'amari ya kamata a ce bai kamata a ce an dakatar da makarantu gaba ɗaya ba saboda ne abin da ya kamata ya kamata a ce ta gwamnati ɗaya a tsara abubuwan da ya dace saboda shi ramadan din ai za a iya yara zuwa karatu da safe misali karfe takwas ko da karfe goma a tashe su kaga idan aka yi haka an taimaki yaran amma yanzu wannan hutun da ake da gaba ɗaya a dakatar da makaranta gaba ɗaya a arewacin najeriya saboda ramadan gaskiya wani tsarin mu dai gaskiya ni kana bana goyon bayan wani tsarin ya kamata a kyale yara su karatun nan domin karatun nan zai taimake su amma yaro yanzu yara za su zauna a gida su ta faɗa da yan uwansu ko kuma a'a ka ga iyayen ma ga azumi ana yi da kuma ka ga abin da ya baya ba nan ba ya kamata gaskiya a tsara wannan tsarin gaskiya wannan tsarin kamar bai yi ba ne muku ba ta alkari wata kowa ya sha ruwa lafiya alhaji musa garuwa ke lafiya na gode to mun gode alhaji musa ah, bari mu je mu kebi wake kan layi a ah, kebi Eh, Malam Ibrahim ka alama kana tare da ɗan Asabe mai fata ya wuce daga jihar Kebbi. To Malam ɗan Asabe. To gaskiya ni ban goyi bayan wannan hutu da aka bayar ba na azumi a makarantun firamare da kuma gaba da firamare. Don mu kanmu mun makarantu na gaba da firamare mun yi azumi a makarantun ne mun yi komai an yi jarabawa an yi exam an yi text an yi komai babu wani abu da ya ja ba amma da yake gwamnati ta ga yin haka ya dace to muna fatan Allah ubangiji ya sa wannan abin ya haifar da damar idanu da fata za ku tashi lafiya to mun gode da ra'ayinka bari mu sake koma dai Kaduna kan layi a Kaduna assalamu alaikum wa alaikum muna jin ka abubakar abubakar malam nan su kare a karamar hukumar kudu a jihar kaduna to alhamdulillah mun ji ne kuma ni da ni da na fahimta dangane sun wannan ainihin a da saboda ba da ya can an kai a hankali ba za ga ana ba da hutu kan wurin na kesa mutu da sauran abubuwa da na sallah to idan aka duba za a gani wani da ba bukatar azumi ne kuma akwai bukatar hutu a yara gaga a sun kalabaita musamman a wannan na ba a da akwai zafi rana gidan da ne wannan a mabakar malam karan kashi lafiya to mun gode da ra'ayinka kai ma bari mu je wa wake kan layi a naija. Kuna magana ne da Bala mai wankin hular da shi shi jihar Niger da ta tare da Najeriya. To malam mala. To a gaskiya na fashe da gwamnati za a bauki ta ɗauka ba za su ta kuskure ba na ta ra'ayin kenan amma gaskiya kullum makarantu a ɓangaren lokacin gaskiya bai ba su tuka saboda yanzu yara za su manta wasu darasoshi da ya kamata a ce sun rike wasu darasoshi kana ta an je hutu to yanzu da an dawo an je an tsakar masala an dawo ana magana da yara za su je hutu kenan da su wannan yaran da aka ta kuɗin su makaranta da lokaci ya samu akwai wasu wannan darasoshi da suka rasa kuma a gaskiya ta fata da an rage awoyi na zama makaranta a kai daga karfe takwas na safe zuwa sha biyu an tashi to ka daga na yara ba su manta da abubuwan da aka kwa su ba da fatan za ku tashi lafiya to mu gode da ra'ayin ka bari mu je sakkwaton shihu wake kan laya a sakkwato hannun ladan girkau to malam ladan hannun ladan girkau to muna jin ka ahmed ladan girkau ibrahim eh muna muna jin ka malam ahmed to da alamar dai layin Malam Ahmad ya samu matsala. To, mun gode ma kowannen ku da ya ba da gudumawa ya ba da ra'ayin shi da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa'a a takaice. To a takaice yau talata shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi wa Amurka ta yin sasanci yana mai cewa ƙasarsa a shirye take ta shiga tattaunawa kawo ƙarshen yakin Rasha da ya kwashe shekaru uku kan Ukraine da wuri-wuri Kuma za ta yi aiki ƙarƙashin jagorancin shugaban Amurka Donald Trump don cimma yarjejeniyar zaman lafiya. Yau talata kasashen Canada da Mexico da kuma China sun faɗi cewa za su sanya harajin ramuwar gayya kan kayayyakin da ake shigowa da su na Amurka bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wasu karin kaya haraji kan kayayyakin da suke fitarwa da su zuwa Amurka. Amurka ta sanya sabbin harajin kashi 25 cikin 100 a ranar talata kan kayayyakin da take karba daga manyan abokan cinikinta guda biyu mexico da canada sannan ta ninka harajin kashi goma cikin ɗari na kayayyakin da china ke shigowa da su ƙasar zuwa kashi ashirin cikin ɗari. shugaban ƙasar masar abdul fattah el sisi ya faɗi yau talata cewa shugabannin ƙasashen larabawa da suke taro a birnin alkahira sun amince da matakin da masar ta ɗauka kan shirin shugaban amurka donald trump na sake gina gaza taron na wanda masar ta karɓi bakunci ya haɗa da sarkin qatar da mataimakin shugaban haɗaɗɗen daular larabawa da kuma ministan harkokin wajen saudiya akalla mutane hudu ne suka samu raunuka sakamakon harbin bindiga wato bayan da 'yan sanda suka yi gama da masu zanga-zanga a sansanin 'yan gudun hijira na kakuma da ke kasar kenya arewacin kasar dubban 'yan gwajin hira a sansanin da ke karɓar mutanen da ke gudun hira daga rikici da fari a kasashen sudan ta kudu da habasha da burundi da kuma congo sun yi zanga-zanga don nuna adawa da shirin raba abinci saboda karanci to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku ina miƙa ta'aziyya ta ga iyalan marigayi baban rabaran sambagin saboda rasuwar su malaba lois ibrahim sambagin wadda aka yi jana'izar ta yau a yalwan bauchi bayan addu'ar bisu a majami'ar ikwa kagadama bauchi allah ya jikanta ya kuma ba da dangana a mu yanzu a madadin sarfilo hashin gumel wanda ya tani gabatar da shirin da producer mu julie lezer gresham da kuma injiniyar mu ta yanzu sayyida hamdan ni ibrahim ka almasi garba ke muku fatan alheri wassalam